An kammala ba da horo a kan sana'o'in dogaro da kai ga wasu yara ‘yan mata su talatin da tara ‘yan asalin jihar Niger da gwamnatin jihar Kebbi ta maido su jihar Niger bayan da iyayen yaran suka kai su can jihar Kebbi domin yin almajiranci. Yaran dai da dukkaninsu ‘yan ƙasa da shekaru goma sha ɗaya ne. tun kimanin watanni biyu da suka gabata ne mai martaba sarkin gwandu a jihar Kebin Alhaji Muhammadu Iliyasu Bashar ya sa aka izo su zuwa jihar Niger domin damƙa su a hannun iyayensu. Al'amarin da ya sa gwamnatin jihar Niger ta ɗauki wannan mataki na koyar da su sana'o'in hannu domin su samu abin dogaro da kansu. Suleiman Makusidi shine babban jami'i a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara a jihar Naija, wanda kuma shine ya jagoranci koyar da waɗannan yaran. Duk sana'an da muka koya ma kowanne daga cikinsu za mu ba su wato abin da ake cewa startup, eh, startup eh, kit na wannan sana'a wanda za ta je gida da shi ta fara sana'a da shi ta ga yadda muka yi shi kuma mun koya musu yadda ake packaging a kai kasuwa da kuma abubuwan da ake yi kafin ka kai shi kasuwa yadda za ka yi riban ka ya fito duka wa'annan mun koya musu sannan kuma muka ba su kayan da za su je su fara da shi a gida. An dai koyar da yaran ne yadda ake yin sabulun wanka da wanki. da kuma man shafawa da turari sannan da yin taliyar hannu har ma da ɗinkin tela al'amarin da ya faranta wa waɗannan yara rai kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana. Faiza Sale. Mun ji daɗi kuma mun gode Allah saka da amma yanzu in an ce za a koma da ke kebin za ki koma a'a ba ki koma me yasa mun samu sana'a yanzu suna na farida to yanzu ya kike je gashi an koya miki sana'a ya kike ji ina jin daɗi sosai da sana'an da aka koya mana kuma mun gode to wasu daga cikin iyayen yaran dai sun halarci wurin yaye waɗannan yaran ana muhammad haruna daga koso ina da yara guda biyu daga cikin wannan kamtin din to yanzu gashi an koya ma waɗannan yan mata naka biyu sana'o'i ya kike ji a wala alhamdulillah ina ƙara godiya ga waɗannan da suka himmacin koyar da su din kuma na gode na gode Allah kuma na gode da su saboda shi ne zai kama ci gaba ko da bayan sun aure na zuka an gida da jin auren su sunana Sa'adu Sha'ibu eh, kana da diya cikin yan matan nan eh akwai ɗiya na ciki wadda ake ce ma Fauziya gaskiya na ji daɗi a rayuwa na yadda gwamnati na jiha ta ɗauki nauyin wannan sana'a da aka koya ma ɗiyanmu. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ta ayyana shirin karɓa ko kuma da duk wasu almajirai asalin garuruwansu ko kuma jihohinsu na haihuwa. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Haka kuma duk wani almajiri daga Niger za mu ga ko su ajiye su za a kula da su daga nan za a tambaye su kai ina ne garinku ina ne iyayenku suke ina ne za a sa su a cikin mota a kai su gidajen iyayensu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya